sosai gidan ya yi fili ya sake kyau ko ta ina an gyara an ba naira kashi da daddare tana zaune ta sha sabon kitso ustas ya shigo tun daga sama yake kare mata kallo ganin yadda ta yi masifar kyau ga yatsunta sun sha jan lalle ba karamin bugawa zuciyar shi ta yi ba har ya fara auna kyau na Aisha da na Khadija anya ban yi azarbabi ba kuwa Ustaz ustas ya makan tambaya kai ai kwara ma in yi ai tafi sanin mutunci na yana tunani da ba zai bishe sa ba ya fada daki tare da zama kusa da Aisha ya jawo ta jikinsa yana sansanar wuyanta da ke ta kamshin mahaukatan turarrukan da momi ta haɗo mata da su a kasalance Usman ya ce mu je ciki Aisha ta yi shiru ta kyale shi ta nuna kamar bata ji ba sai ma tashi da ta yi tsaye tana miƙa ki farar fatar cikinta ta bayyana lafaffen ta ya fito falat kamar ba yaron da ya taɓa kwanciya a ciki har rigarta da bata wuce kogo ba ta dage sosai tana gamawa ta fara murza kogunta tare da daukar caja ta nufi wurin Adepto ta duka tana sanya caji ilahirin cinyoyinta da manyan mazaunanta suka fito fes suna ma ustas da kuwa ta dade a doke kana ta tashi tana gyara tumatuman brace dinta da suke a cike dam ta mayar da su cikin tube dinsu ta nufi ɗakinta tana rangaje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau shi Aisha ta yi wa haka a cewar ustas ya tana gani na a cikin wannan matsanancin halin ba za ta tsaya ta biya min ta ba nan ya tashi gaban wandan nan ya tashi gaban wandan shi kamar an saka mai bindiga ya nufi ɗakin Aisha ya iske ta ta baje tare da wayar kafa ɗaya kan ɗaya tana shan iska Ustas ya ce haba Aisha ta ya zaki bar ni a daidai lokacin da nake da wato ainihin bukatar ki Aisha ta kalle shi ta ce ai ma ban hana ka batun da haƙƙinka ne daɗi ya kama Ustas shafshaf ya faɗa wanka yana fitowa ya feshe jikinsa da turare tare da ballar wani magani ya jefa a baki ya yi wurin aisha yana gyara gemu aisha ta yi aisha ta mai murmushin mugunta tare da cewa zaka sani zaka san iskanci na zaka san iskanci na ma hawan hawa ne wallahi yana zuwa wajenta ya fara shashafa ta tare da kai hannun shi akan na shaninta daya tsone mai ido ya fara murzawa ta yi shiru ta kyale shi ba wani dan kes. ba wani ɗan kisba komai ya dai na shanunta ya cire ƙaramin wandon shi tare da ware kafarta ya ce Aisha gyara in saita Aisha ta zaro ido ta ce Aisha ta zaro ido ta ce ni na ga bindiga to kwanta sai na gama wasa da kai Ustas ya ce ban gane wasa ba kamar wasu yara na faɗa miki ina da karfin sha'awa in na tsaya dogon wasannin nan mazakuta ta za ta tsinke Aisha ta kwashe da dariya ta ce to wallahi ban yi sai dai ka bar shi magani ya fara ma ustas aiki yana ganin barin shi zai iya illata shi cikin sauri ya kwanta yana limshe ido a sace Aisha ta ɗauki tumtum ɗinta na mura da ke kusa da ita ta jefa a baki cikin kwarewa da sanin makamar zance ta fara lallaye ustas tana lashe yan na shanun shi hur ya saki ajiyar zuciya kamar wani tsohon doki da hannu Aisha ta murza alkalamin shi da yake cike dam alamun karfin magani cikin kwarewa take shan ustas tana lashe shi tare da suɗe shi ta gangaro kasan shi daidai alkalamin shi cikin salon jan hankali ta wani cafko abin ji kake kurkurkur ustas ya fitar da masajin numfashi a hankali ta fara hura mai iskar tamtam din na bakinta ga hajiyar shi wani salo na daban take mai mai wahalar da fahimtarwa ustas ya tashi ya ɗora hannu a kai ya ce wayyo ya subhanallah masha Allah hakika alhamdulillah ya wani cafke Aisha tare da kokarin fara shigarta a zabure da tore shi tare da cewa me haka za ka yi ta faɗa fuska a daure Ustas ya saki kuka yana haba Aisha ki tausaya mana ki tausaya wa mazakuta ta mana Aisha ta ce wallahi tallahi ba za ka kusance ni ba har sai ka bani kuɗi ina so in canja kujerun ɗakina dan sun kwana biyu jikin Ustas ya ɗauki rawa ko ta ina don maganin da mai shari'a yake bashi ne ya sha har ya kai abin ya kama jikinsa in bai sha ba ba zai iya abin arziki ba a gigice ce Aisha kalla ki ga yanda jijiyoyina suka yi kar fa ki ja in samu matsala cikin iyayi da iskanci Aisha ma ta miƙe tare da kunna glove ɗin ɗakin haske ma mai ko ina ta kwaɓe fan ɗinta tare da zame shi kaɗan ta ce kalla ka ga ni ma ina fitar da ruwan daɗi amma nawa mai sauki ne zan iya shiga toilet in yi wanka da ruwan ɗumi saɓanin kai wallahi tallahi muddin baka ban kuɗin nan ba sai dai ka fita waje ka kwana amma ni kan yau na sanya ki ustaz ya tashi yana rangaji ya ce ki tausaya min aisha na san ki da hakuri wallahi akwai hidimar da nake amma ki bari nan gaba zan canza miki kai dakata malam lokacin lallami daban baki ya wuce wallahi tun kamun buhari ya hau mulki kowa tashi ta fashe shi hidima kuma ina ruwa na da hidimarka kowa tashi ya sani wallahi matsa ka ban wuri zan kwanta ta faɗa tana cire kayanta duka ta ajiye tare da kokarin shiga bedsheet yaron zago ka kawo min mafita in ji ustas ganin yadda gaban shi ke tayi ne ya sa shi matsawa wajen da zai rungumo da ta kauce tare da miƙewa tsaye akan gadon ta fara jijjiga jiki cike da masifa ta ce kar ka fara wallahi kar ma ka soma abuna ne ina da ikon killace shi da sakin shi a duk sanda na so murya sheke ustas ya ce mala'iku za su kwana tsine miki cikin fushi aisha ta ce tare da kai da ka zama mace amana mai saka alkhairi da shari Ustas ya zaro ido ya ce yau ni kike faɗa ma magana a fusace a ta ce an faɗa maka kai wallahi na gaji da kai na gaji da halin ka matuƙa amma ka sani wallahi akwai ranar kin dillanci ta faɗa idanuwanta na kaɗuwa, suka yi jazur wani karamin ihu Ustas ya sake jin gaban shi na tsalle gashi duk bala'i baya kawowa sai ya shiga cikin gigita ya jata da karfi har gaban wani akwati ya ce buɗa buɗa buɗa ki buɗa wash isauri isauri wai wai wai wai sai hauka yake yana zabure-zabure farin ciki marar misaltuwa ya kama aisha ta karasa wajen ta ce nawa zan ɗauka a ce ɗauki biyu ta ce to wallahi na fasa karɓar shi na fasa ka bar shi a ya ce ki sauri mana aish mazakuta ta wallahi wash Aisha ta ce zan ɗauki ɗauri biyar dan masu kyau nake so ba komai ba komai ustas ya ce cikin fitar hayyaci Aisha ta ɗauka tare da juya kuɗin ta saki murmushi tare da cewa raban da in rike ku har na manta wallahi ta yi ɗakinta ta ɓoye su kana ta dawo ta sake gigi ta ustas dan tsaye yake zigidir jingine da wardrobe sai kyarma yake tana shigowa ta yi ta yi suluka a kasan kafarta ta tafki ustas ɗinsa ta fara ba ta iskan bakinta cikin kwarewa kankace mai ustas ya rike Aisha ta tashi ta ware kafafu ta tashi ta ware kafar shi ta fara shigar shi cikin ƙwarewa da sanin makamar zance ihu Ustas ya kwarara jin bakon lamari caccakar wulakanci aisha ke mai sai da ta gaji ta mirgina tare da sakin goho Ustas ya tashi ya ce gyara gyara don allah aisha ta ce ka yi ta haka mana a ɗimauce ya ce allah baya so ta ce na ce maka ka yi ta Dubrata ne na ce ka shiga ta Dubrata ne ka yi zan sama ne kai komai sai ka yi gardama a ɗimauce ustaz ya zagaya ta bayanta ta sa hannu ta jawo bindigarsa ta saita tare da cewa ka fara mana cikin tsoro-tsoro ustas ya fara zuwa can ya ji cakwal biyu ya shiga birnin damshi kankace mai ihu suke sakewa ga baki ɗaya sun fita hayyacinsu ustas ya dafe kanshi da kunnen shi ya fara kwararo kiran sallah da kyal aisha ta toshe mai baki a takaice sun ciyu kana suka kwanta suna mayar da numfashi kankace mai bacci ya kwashi ustas abin da baya yi sai yayi wanka washe gari da safe ustas ya farka fresh da shi wani mugun daɗi yake ji gaskiya yana samun gamsuwa matuka da aisha to ina ga sun zama su biyu kowace ya jina da sala bayan ya fito wanka ya je masallaci ya dawo ya fara tariyo abin da ya faru a dimauce ya fara kwala ma aisha da ke kicin tana soyawa yaranta indomi kira ta fito fuskar ta a ta samu bakin gado ta zauna ta ce gani ganin yanayinta ya sa ma ustas shakunta ya ce am dama na ce ki kawo kuɗin nan zan samu miki kujerun ko tunda ba ke zaki ba harara da bata shirya ba ta sakar mai ta ce ya abdul Shi kenan dama kiran ustaz ya yi jim sai kuma ya ce na ce waye koya miki wannan abubuwan da kika yi min wato jiya aisha ta ce kwararo na fara bi ustaz ya zaro ido don haka nan yau take masifar birge shi ya ce ki haƙuri aisha ina son mu yi magana da ke ta zauna a bakin garin ta ce ina jinka Ustas ya fara kame kame kana ya ce am dama aure zan kara nan da kwana sha biyu Aisha ta yi murmushi ta ce kai masha Allah to Allah ya baku zama lafiya ya kau da fitina Ustas ya saki baki yana kallon ta dan yayi mugun mamaki ya ce aure fa ce miki zan yi Aisha ta ce to naji ba kuma na maka fatan alkhairi ba Ustas idan shi ya kada ya ce ba kya so na ko har yanzu Aisha ta ce Allah masani amma me yasa ka ce haka Ustaz ya ce na ga baki wani yin kishi na ki wani yin kishi na ba kamar yadda mata ke yi. Aisha ta ce karka wani damu ta miƙe tana rangaji ta fita abinta ta fara aiki zuciyar ta fal da jin zafin Ustaz. Hankali ta shi Ustaz ya fara zagayen ɗakin wato ba wani so kenan nashi a zuciyarta shi yasa ba ta kishin shi ko wani damuwa ba. Kwafa yayi ya ce sai kin zo da kanki kina ka yi hakuri kar ka yi. ya faɗa ya faɗa wanka ya fito ya shirya ya dawo falo ya iske ta zaune tana karatun alkur'ani cikin sassanyar muryarta ya yi gyaran murya ta ajiye tare da kallon shi ya ce ta ce ka fito kenan ga breakfast ɗinka ta nuna mai indomi da ke cikin kola. ustas ya zauna ya fara ci yana kallon aisha da ta ba banza ajiyar shi ta ci gaba da karatunta ustas ya ce dama makwabcinmu ne na ga yana da kirki kusan kwana nawa sai ya je kasuwa mijin Maryam yana so in bar ta shigo ko ke ki shiga duk da tana aikin asibiti ita da shi amma tana so ku zama abokai tana lura da hankali da hankalin shi kuma to na lura da hankalin shi kuma na yaba mai tunda ba 'yan nan bane na ce ba matsala insha Allahu don haka ban ce kullum ba amma za ki rinka shiga wani lokaci ki fito sannan ban baki umarnin biyawa ko ina ba daga nan Aisha ta ce ba matsala Ustaz ya ɗauka zai ga murna a fuskarta amma sai ganin akasin haka yayi ya gama ya ce na wuce ta ce to Allah ya bada sa'a ya ce amin ya fice sosai abin duniya ya shigar ma ustaz kai da ya je kasuwa zaune yake ya rasa me ke mai daɗi san bai san me yasa ya ga haka a fuskar Aisha ba shi da ya so ta nuna kulawarta akan shi kamar yadda yake hauka akan ta yana kishinta ta fitar yana kishin ta fita ma fuskar ta a bude amma shi ya ce zai rayu inuwa ɗaya da wata amma ko a jikinta anya kuwa ba akwai wata akasa ba assalamu alaikum ango Ango cewar mai shari'a da ya shigo shagon. Fuska babu walwala Ustaz ya ce wa alaikum salam tare da bashi hannu suka gaisa. Mai shari'a ya ce abokina lafiya kuwa na ganka a haka. Ustaz ya ce alhamdulillah am Aisha ce ya kwashe yanda suka yi ya faɗa masa. Kash amma ka yi gwari wallahi cewar mai shari'a. Ni da na so ka bari sai ranar ɗaurin aure ta ga ka sha manyan kaya. Ta tambaye ka ina za ka ka ce aure za a ɗaura ma. Ustaz ya ce haba ina adalci kuma a haka nan. mai shari'a ya ce ai su ba su san wannan ba za su ɗaga ma hankali ne kawai a banza gwara ka nuna kai ne gaba da su Ustas ya ce to ba gashi ba yanzu na mata maganar bata ce mun komai ba mai shari'a bai so haka ba sai cewa yayi kai din ma kai din mace ne wallahi da ta yi shiru da ta yi shiru gara ta tanka dan ba mu san da me za ta hudo maka ba ustas yi banza da shi dan ya fara tunanin kamar akwai rashin kyautawa a al'amarin mai shari'a ya ce yauwa yau ne ake kai laifin Khadija ko? Ustaz ya ce a'a, ai wannan duk bidi'a ne, ba zan yi laifi ba gaskiya. Ta yi amfani da nata. Mai shari'a ya zaro ido kamar fitar kwai, ya ce diyar tawa ce ba za ka yi wa laifi ba? An taba aure haka? Ustaz ya ce ranar da na ce zan ba Aisha kayan da za ta yi hidimar auren mu a wajen biki da za ta yi aure ba cewa kai yawan kayan da suke sawa ba masu kyau ke janyo hankalin manyan mata su kangarar da su shi yasa kawai na sauƙaƙa ma kaina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai shari'a ya ce haba ustas ta ya za a yi haka akan budurwa ustas ya ce aurenta zan yi kuma kwalliya ni za ta yi mawa to na ce ba na so ba shi kenan ba ya faɗa rai a ɓace dan sosai zuciyar shi ke suya da abin da Aisha ta mai jiki a sabule mai shari'a ya tashi ya fita daga shagon yana kai kofa mujahid ya kawo kai zai shigo mai shari'a ya rabka mai wata harara mujahid ya yi murmushi ya shiga shagon ya zauna tare da ba ustas hannu suka gaisa fuskar ustas a tamke mujahid ya ce ya aka yi kake ta cika kana batsewa ko baka ji daɗin ganin nawa bane ustaz ya ce Allah masani ya juya ya ɗauko mai kati guda ɗaya tal ya ce gashi mujahid ya karɓa ya dudduba sosai cikin mamaki ya ce kamar sunanka nake gani Ustas ya ce, "Eh haka ne, na wani aure zan yi." Mujahid ya yi murmushi ya ce, "Na gani, Allah ya kai mu lokacin." Dama shigowa na yi mu gaisa, na ga kwana biyu shiru. Ustas ya ce, "Amin, na gode." Mujahid ya tashi ya fita yana mamakin abin da Ustas yake mai. Bayan fitar Ustas, Aisha ta karasa karatunta ta rufe littafin ta ɗauki wayarta ta ci gaba da karatunta cikin farin ciki don sosai take jin nishaɗi sai ta sai da ta kai sha ɗaya kana ta tashi ta ɗauki hijab ɗinta ta fita za ta gidan anti maryam tun da dama ta samu tana fita daga gate din gidan su rufe sai ta tuna da tana asibiti har za ta dawo ta hango almajirin anti maryam kwance ta kira shi da sauri ya taso ta ce ka san kasuwa yaron ya ce eh na sani aisha ta ce zaka iya yo min sayayya yaron ya ce eh ni ke mahajiya ma aisha ta koma gida ta ɗauko dubu biyar ta bashi ta ce ka zaɓo kaji kosassu guda biyu sai a yi sai yaba rabin tiya da kwakwa kwallo uku dabino kwata kai maza ka kawo ka ɗauki kuɗin mashin cikin murna yaron ya tafi yayo sayayya ya dawo ya kwankwasa ta fito ta karɓa ta ga akwai cikin ɗari akwai cikon ɗari akwai canjin ɗari hudu ta ce rike ka sai alawa na gode ta shige gida ta maida ta rufe shafshaf ta fara aika mm, ta fara aikinta cikin nutsuwa zuwa awa biyu ta shirya kunun ayarta da ta markaɗa da blanda da kanta yayi daɗi sosai yayi kauri ga shinkafa da miya da kusulo ta haɗa abin sai wanda ya gani ta yi musu miya da kaza ɗaya ɗayar ta soya su tana gamawa ta ɗauki na yaran na yaranta ta yi su ta kai musu tare da faɗa musu tare da buɗe musu ta gwada musu zo ka ga murna wajen su Usman ya ce la kaza Sadiq ce la da jaja wallahi in suka yi ta murna ta basu robar kunun aya kana ta tafi gida tana isa ta haɗo ma ustas nashi bata sa mai tsokar nama ko ɗaya ba ta ajiye mai ta faɗa wanka tana fitowa ta ɗauki wani gajeren pant ta sanya tare da bire din shi ta yi fitowar ta haka ta yi zaune tana latsa waya bata jima da zama ba ustas ya dawo cikin ya dawo cin abinci tana jin shi ta tashi ta ɗauki humra da turarurruka ta fesa ta shiga kicin ta zubo abincinta tare da zuba uban nama a miyar ta zubo soyayye a plate ta fito kwas kwas kwas gabanta na rangaji daidai shigowar ustas bai san lokacin da ya saki doyar da ya siyo ba yayi tsaye yana kallon Aisha da kile ce wato wa alaikumus salam Aisha ta kalle shi ta ce ban gane ba sallama kai ko amsawa kai cikin dimaucewa ya ce afuwan assalamu alaikum Aisha ta amsa tana zama fuska ba walwala ta ce ga abincin ka can idan ustaz kamar ya faɗo kasa ganin soyayyen kaji da kwal da kwal soye gwanin kyau kut Ustas ya haɗin yawo ya ce abu goma da ashirin kenan yau akwai ciyayya wallahi aisha ta ce kace menene ya ce ba komai yau daɗi za mu ci kenan bismillah bari dai in fara wanko hannu kin san nama aisha ta sakar mai harara sai da ya wanko hannun shi dawo ya cire rigarsa da wandonsa ya bar na ciki kana ya buɗe kolar miyar haɗi da bismillah a nan ya ga wayan ba komai ya buɗe shinkafar ya ga ita kaɗai ce ya ce ya subhanallah aish ya naga abinci na haka salab aisha ta ce ba zan so kana matsayin uban yara na ba in baka abin da cikin wuta za ta kama ka ba kaga in ka kwanta jinya zuciyar yara na za ta cika da fargaba kuma ba za su taɓa yafe min ba don na cutar da kai tunda na san baka so ustaz ya luliya kanshi tare da rintsa idanuwan shi ya ce wai me ke faruwa da ke ne Aisha Aisha ta cika baki da tsoka ta ce kamar ya ba idan ustaz cike da kwalla ya ce wai me yasa ba kya sona ba kya kishi na kenan a da kara kike min a yanzu kin fara fiddo da abin da ke cikin ki me yasa kike bata min rai jiya yau wato ke baki da asara sai yara na ko me yasa ba za ki bari in samu sukuni in yi hidima ta lami lafiya ba tunda na je kasuwa ban samu sukuni ba a yanzu ma gashi kin sake dora min wani Aisha ta kalle shi kana ta saki murmushi bata ce komai ba ta ci gaba da cin abincinta naman ma kasa ci ta yi ta kai kayan kicin ta dawo ta fara tsalle-tsalle kamar yarinya ko ta ina na jikinta girgiza yake ustas ya bi ta da kallo baki a sake wato ba ta da lokacin bashi amsa ma kenan Aisha wai me yake kike haka ne kamar yarinya Aisha ta ce baka lura abinci na ci ba ko so kake in lalata rayuwata bayan ban san abin da gaba za ta haifar ba in je in yi katon tambi To ina motsa jiki ne don in samu abincin da na ce faɗa. Nan fa ake yin ta, in ji Ustaz. Ya fara raba ido kamar bera, Ya ce, am, ban gane nufinki ba. Aisha ta ce, kar wani, karka wani damu ya haji. Ustaz ya muke tsaye tare da yowa wajen Aisha. Yana rike mara. Aisha ta bi shi da kallo tare da cewa ko lafiya? Ya ce, am, dama nauyin da ke kanki nawa nake so ki sauke min don a bukace nake da kasancewa da ke yanzu. a hayye cas in ji aisha ta ce ai kuma an daɗe da wuce wannan wurin wallahi ka bari ka kusa samun mai godiyar ka bari ka kusa samun mai godiyar Allah a duk sanda ka so ka zo mata kuma in bancin abin kama ma ba ango zaka zama ba ai killace kanka ya kamata ka yi ta yadda duk ranar da ta zo in za ku gaisa ta jika da kwari ba a yashe ba rai ɓaci ustas ya ce ke bana son cin fuska da wulakanci ke kin san ba tsoron ki nake ba balle in ji shakkar faɗa miki muradin raina ko dan kin ga ina ta lallaba ki shi yasa kike son kawo min raini lalle maganar mai shari'a gaskiya ne dama sai ranar ɗaurin aure na faɗa dama sai ranar ɗaurin aure na faɗa miki sai in gaya zaki akan hakina nake tsaye gaban ki ina ki. ba kya ma tsoron Allah wallahi maza shige cikin mu yi abin da zamu yi ina so in koma da wuri kana ki faɗa min wani kato ne ya shigo gidan nan ya kawo miki kaji Aisha ta ce kai hakuri dan Allah mu je to ustas ya yi tsaki ya ce maza fara kawo min naman in ci abincin kana aisha ta je kicin ta ɗauko mai ta kawo mai ya amsa fuska a ɗaure a ran shi daɗi yake ji wato sakin fuska ke kawo raini kenan aiko ya gama ya fara cin soyayyen naman idan shi a lumshe gaskiya yana da wahala a samu macen da za ta kara da za ta kara da Aisha wajen iya girki bayan ya gama ta bashi kunun ayar ya sha yayi tatul tare da tashi tsaye yace ce biyo ni Aisha ta bishi suka fada daki ustaz ya ce ki dan yi min abin da kika yi min jiya Allah sarki wannan kenan to su ustaz an ji daɗi to duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba